Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai bitar wasu daga cikin abubuwan da suka faru ne a duniyar wasanni musamman a yadda kakar wasa ta kawo ƙarshe. To kamar yadda aka sani dai, kakar wasan shekarar 2023-2024 ta kawo ƙarshe inda kawo yanzu a iya cewar babban wasa ɗaya ne ya saura a wannan kaka shine wasan ƙarshe na gasar zakarun nahiyar turai da za a fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid da kuma borussia dortmund mafi yawancin lig-lig na nahiyar turai da aka fi mai da hankali a kai an riga an kammala su kowa ya san makomarsa To game da wannan al'amari da yanzu haka muna tare da abokin aiki Michael Hudson wanda za mu tattauna da shi akan wasu daga cikin abubuwan da suka faru a ƙarshen kakar wasan shekarar 2023-2024. Michael Hudson barka da wannan lokaci. To barka da warhaka Kamis. Ko in ce ma coach ɗinka yau musamman riga ka ta coach. <laughs> Ka duba gasar La Liga. ta wannan shekarar kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta samu nasarar lashe gasar bayan da ta hada maki 95 a wannan karo ya kakalla wannan nasara ta real madrid a wannan karo to nasara ce wadda za a ce kungiyar ta cancanci wannan nasara a gaskiya Ah, saboda aikin da aka riga aka a wannan kungiya kafin ma mm. ah, ta shiga hannun ta shiga hannun shi Carlo Ancelotti ah, kuma yana zuwa kai ka san jajirtacce ne kuma mai horarwa ne da ya makaman aiki haka kuma sai gashi yana aiki da ɗansa wanda ya san tunanin 'yan wasa da kuma abokan hamayya wato sai aka haɗa gaba ɗaya ga kwarewa ga gogewa ga gogewa wato yadda aka yi kenan ya zamanto cewar duk yadda ka kalli abin za ka cewa real madrid ta cancanci lashe wannan kofin da ma ma wani wanda ya fi ya sa to wani al'amari da ya ɗauki hankalin al'umma a gasar la liga ta bana shine irin ta goma gomashin da kungiyar kwallon kafa ta girona ta taka a wannan karo musamman yadda aka ga ta wa ita real madrid din ta manne mata a bamba aka yi ta tafiya har sai wajen karshen kaka ne aka san makomarta ya kakalla wannan kokari da ita wannan kungiya matashiyar kungiya ta yi a wannan karo watan abin ne wanda abin nan ne da ake faɗi ana zaton wuta a makira sai ga ta a masaka mm. wata wannan tawaga dai duk kankantar ta sai da ta ba ma watan manya ciwon kai ba zan ce karti ba mm. <laughs> sai da ta ba manya ciwon kai idan ka mm. kalli yadda take wasan tana wasa ne da jajircewa tana kai hari a lokaci ɗaya kuma ta dawo ta tsar gida a lokaci guda kuma babu sanya idan kaga ta faɗi wasa to an samu matsala ko kuma an yi rashin sa'a duk wasan nan da wannan tawaga ta yi rashin nasara ko kuma ta samu ta yi wani canjara za ka ga cewar kusan da ka kalli wasan za ka duba ne ka ce babu sa'a amma ba wai wata gazawa ta samu nasara a to eh, akwai dambarwa da aka ta yi kuma tsakanin kungiyar kwallon kafa ta barcelona da mai horar da ita wannan kungiya zabi hernandez wanda zai bankwana da ita wannan kungiya ko a ce ma ya bankwana da ita wannan kungiya kana ganin babu wani abu a nannaɗe da aka baiwa shi zabin akan wannan al'amari da ya faru da shi daga kungiya e eh, watan abin nan zan ce kusan an yi mishi dodori domin wadda bai fahimta ba tun da farko mm. a watan janairu ya fito kamar yadda kai bayani ya fito ya ce zai aji wannan aiki ya yi gaba a watan afrilu ya dawo kuma ya ce zai ci gaba to kamar yadda muka samu bayani a bayan fage da san magiya aka mai to shi yasa ma wasu ke tunanin cewar ai wannan muguntan ta wuce kima <laughs> magiya aka mai to kaga ba mamaki a janairun nan da ya ce zai rabu da wannan kwallon mangwaro ya huta da kuda akwai kungiyoyi da za su neme shi Mm. da zuwa a afrilu da kila an gama komai ko kuma ya san komar shi ke duk da cewa ya ce zai huta ne ya rabu da duk wani abin da ya shafi kwallon kafa zuwa wani dan lokaci mm. to amma babu yadda baya faruwa bayan an yi mai magiya ya ci gaba da zama sai aka dawo kuma aka ce ai an yi nazari an yi bitar ainihin abubuwan da suka wakana a fagen wasa na La Liga sai aka ga cewa kawai abin da ya fi ya mafi ala shi ne zabi ya tafi wasu na cewa ba a mai adalci ba wasu kuma na cewa kamata ya yi ya fuskanci cewa kwallon kafa yake ko da ka kwan ɗari tana ta ƙoƙari idan ka samu matsala a ɗaya biyu za ka samu matsala za ka samu kwallon kafa yake to bari mu leƙa gasar fa ta ƙasar ingila da ita ma aka buga wasan ƙarshe a ƙarshen makon nan inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united a iya cewa ta ba da mamakin doki ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester city a wannan wasa da aka fafata bakel ya kalla wannan wasanni da suka gudana wasan wasa ne wadda hamma wani mai sharhi yake wani ina ne wannan tawagar ta manchester united take tun da aka fara wannan kaka <laughs> shi ne abin tambaya gaskiya ka za a ta an taya mata kwallaye a raga wasa ya yi armashi sannan ko manchester united ta bada mamaki da cewa babban kungiya ce ganin yadda ta yi a watan gazawa da ta yi ta a wasa musamman a gasar premier league kaka to dole ka ce wannan abu ne mai ban mamaki kuma godiya ga jajircewa da kuma sanin makamu ma aiki irin na Rafael Varane duk da cewa an tafi ana ta tunanin tafiya hmm. wasan shi uh, ana tunanin mana karshe kenan da ita wannan kwarai ya gwada sanin makamin aiki daga farkon wannan wasa wasan karshe da aka buga wasa ne mai armashi zan gaya maka kamis na to a kasar jamus ma an buga wasan karshe inda kungiyar kwallon kafa ta bayan leverkusen ta samu nasarar lashe kofinta na biyu a wannan kaka duk da cewa ta yi rashin nasara a wasan karshe na gasar europa a tsakiyar makon da ya gabata mm. to kafin mu je ga wancan ya ka kalla ita kungiyar ma a dunkule cikin yan dakiku ya zaka bayyana ta goma shin da ita wannan kungiya ta samu ta bayan leverkusen a wannan kaka Eh, watan kaga akwai aiki tukuru aiki tukuru na taimakawa duk wata tawaga da take da tarin matasa abin kuma da ya faru kenan tana da wa manaja ko kuma mai horarwa mai jini a jika kuma ga 'yan wasa da suke tasowa kuma suna tunanin su watan su tabuka wani abu a sana'a su ta kwallon kafa to duka waɗannan abubuwa sun haɗu sun taimaka ma wannan tawaga ta bayan liba kusan kuma suna buga wasa a yadda aka faɗa musu su yi wannan wasa haka suke wannan wasa kuma suna jajircewa yasa ma suka jera wasanni har hamsin da ɗaya ba su yi rashin nasara ba sai wannan guda ɗaya da ya kasance wasan ƙarshe. to bar mu duba a gurguje wasan ƙarshe da za a yi a ƙarshen makon nan tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid da kuma borussia dortmund a gasar zakarun nahiyar turai waɗannan ƙungiyoyi za a iya cewa dukkaninsu gwanaye ne a ita wannan gasa ta zakarun nahiyar turai ya kake kallon wannan gumurzu da za a yi eh, to wannan gumurzu ne na manya gaskiyar gaskiyar magana kenan a duk da cewa real madrid tana kan ganiyar ta tana da jajirtattun yan wasa da yan wasa masu hazaka to duk wanda ka gani a wannan mataki na gasar zakarin nahiyar turai yana iya yin komai gaskiyar magana kenan to amma akan takarda abinda bature ke cewa on paper mm. idan aka tambaye ka baka yi tunanin real madrid ce za ta ci ma wannan wasan ba to kusan ma kana da matsala kenan eh. to amma kowa ya san sharrin kwallo kama abin da ya faru da ita ba kusa a wasan da ta buga na karshe da eh, ka san akan takarda shi ba an ba ita ba kusa nasara amma da aka ji zahiri sai abin ya canja to abin da zai faru kenan a wannan wasa komai na iya faru. to a ɗayan bangaren wannan wasa da za a yi na ƙarshen rana asabar zai kasance kasance wasa kenan na ƙarshe da dan wasan tsakiya na Real Madrid Toni cruz zai wa ita wannan kungiya. An gayar da a ƙarshen mako ya ban kwana da magoya bayan kungiyar a wasan da aka buga na La Liga wanda shine wasan shi na karshe a filin wasa na Bernabeu. wani abu za zaka faɗa kan shi wannan dan wasa a tsawon shekarun da ya ɗauka yana buga wasa eh to kaga dan wasa ne da ya tashi a bayan manik yana shekaru goma sha bakwai a kakar da ya fara wannan wasa sai da ya ci kofi to idan aka je kuma real madrid a real madrid din da ya koma a dubu biyu da goma sha hudu yana zuwa ya ci kofi watan ya ci kofuna guda takwas a real madrid da wasu ma wadda ba sai an ya mm-hmm. fito a yi bayanin su yana da kofin duniya ga kuma ya zo ya ci waɗannan wadda ma ba su ne a gaban shi ba yanzu to michael kudisin muna godiya da wannan tsokaci da kai mana to na gode kwarai da To mai sauraro duka duka nan muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin abokin aiki da muka tattauna tare da shi Michael Kudusin Ibrahim Tukurkefi ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.